الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بدأ كراتم من رياض الصالحين واللفن الإمام أبو زكريا النووي da yau insha Allah za mu yi darasi na saba'in a nan masallacin juma'a na dobe ko muna cikin babu fadlid du'a wato babin da ke bayanin falalan addu'o'i za mu tashi wa na Aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه inni إني أعوذ بك من شر ما عملت min شر ما لم أعمل rawahu muslim wannan hadisi imam muslim rawaito shi wa an aisha daga aisha radiyallahu anha Allah ya dade ita anna nabiyya sallallahu alaihi wa wasallam kana yaqulu fi du'a'i manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya kasance yana faɗa a cikin addu'o'insa Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin abun da na aikata wa min sharri ma lam a'mal kuma ina neman ka daga sharrin abun da ban aikata ba sharrin abun da na aikata kamar idan aikin zunubi ne ina neman Allah ya kare shi daga waɗannan laifuffuka din ya gafarta masa idan wani aiki ne wanda in ka aikata shi wani mummunan sakamako zai biyo baya sannan ma ka nemi tsari daga gare shi ka ce bi ka min sharri ma amil daga sharri abun da na aikata don akwai wasu abubuwa da suke samun dan adam wanda sakamako ne na wasu ayyuka na shari da yake da yayi a baya amma baya iya gane hakan ko baya iya tina wannan ayyukan sai ka je ka yi ta sharholiyanka ka yi nanka. Allah ya maka talala sai can daga baya ka manta ma kai wannan aikin sai mummunan sakamako ya dinga biyowa sai Allah ta'ala ya kama ka da wannan laifuka sai zama kana girban abun da ka shuka amma ka manta ma ka shuka wannan abu to galibi Allah baya kama mutum take sai ya jinkirta masa tukun inna la ala yumli zalimi hatta idza akhadahu lam yufid Allah yakan jirkinta wanda yake mai sabon Allah ran da ya kama shi bai zai kubuce masa ba zai ga mutum ya ta yin abubuwansa da jiji da kai da komai da izza ba musu yan shekaru in ka gan shi sai ka ji tausayinsa wato yana girban abin da ya shuka a baya to kaga wannan shine sharrin abin da ya aikata to manzon sa yana neman tsari daga sharrin abin da ya aikata sai ma ka nemi tsari daga sharrin abin da ka aikata wa min sharri ma lam amal da kuma sharrin abin da ban aikata abinda baka aikata ba ko dai kwata-kwata ba za ka aikata shi ba nan gaba ko kuma watakila nan gaba ka aikata idan abinda akwai wannan gaba ka aikata shi ne sai ka nemi Allah ya kare ka daga sharrinsa to Allah ya kare ka daga aikata sharrin abu wato Allah ya kare ka daga aikata abun na sharrin sai same ka in kuma abinda baka aikata ba ne kila wasu sun aikata idan sun aikata za su jawo maka sharri to ka nemi tsari daga sharrin wannan abin da wani ya aikata shi wato wani lokacin ba kai kai aikin ba amma mummunan sakamakon kuma sai ya shafe ka kamar yadda Allah ta za su fi ban nan lalina zara mummin kun khassa ku ji tsoron fitina ba ta samun wanda ya jawo ta shi kan ko za ka yanzu tashi hankali da muke ciki na rashin zaman lafiya na ta'addanci da kinnahin da sace-sace da salwantar da rayuka da barna kala-kala wanda ta shafi kowa da kowa a ƙasar nan da matsaloli da tsadar rayuwa to zunubanmu ne ya jawo mana, kamar aka samu ko ba kowa ne yake da laifin jawo wannan abu ba amma abin ya zo kuma sai ya shafi kowa da kowa Shi ne wata ko fitinatan la da zai zama minkum kuka ji tsoron fitina kowace iri ne ba ta samun wanda ya jawo ta shi kaɗai tana haɗewa da waɗanda ma ba su jawo ta ba to ka nemi tsari ne Allah daga sharrin abin da baka aikata ba wani ya je ja maka masifa ba za ta tsaya a kanta ba sai ta shafe ka shi yasa shari'a ta ce in ka ga mutum yana barna ka hana shi don in baka hana shi ba in masifan ta zo to tana game kowa da kowa kowa sai ya ɗanɗana kuɗansa wannan shine abin da ke faruwa wa masifan akata ai ta addu'a Allah bai zai dauke ta ba saboda laifukan mu kamar da yake da tamurunna maza ce da tamurunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw la yab'athanna Allahu 'alaykum iqaban thumma tad'unahu fala yastajibu lakum ku umurni da kyakkyaki ko hana munana ayyuka wala aiko muku da hukuba kuma ku yi tayin addu'a Allah bai zai amsa muku ba zai amsa ba duk abin da muke matsalolin da muke samu a rayuwa mu muka jawo kanmu ko ka sani ko baka sani ba maza su yana neman tsari daga shirin abin da ya aikata da wanda bai aikata ba وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفداءة نقمتك وجميع سخطك رواه مسلم شما امام مسلم رويتوش yace Allah abin nan wa ibn Umar daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma Allah ya dade su da shi da babansa قال yace kana min du'a, rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika ya Allah ina neman tsaninka ka daga gushewar ni'imominka wa tahawuli afiyatika da juyawan lafiyarka ko kubutarka wa fujaati nikmatika da faduwan azabarka kwatsam wa jami'i sakhatika da dukkan fushinka ina neman tsari da shi Allahumma inni a'udhuka min zawali ni'mati ya Allah ina roƙonka daga gushewar ni'iman ina neman tsarinka daga gushewar ni'imominka wato ya zama da kamini ya bushe. idan kai mai lafiya ne ka baka da lafiya kai mai wadata ne ka baka da wadata kai mai mutunci ka baka da mutunci kaga gushewar ni'ima ke kai mai kwanciyar hankali ka dawo cikin tashin hankali to ka nemi tsari daga wannan menene yake sa ni'imar Allah ta dawwama a wajen mutum shine gode wa Allah idan ka gode wa Allah to ka dabaibaye ni'imar kenan don Allah ta'ala ce wa idza azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid ubangiji ta'ala yayi shela ya ce in kuka gode min zan kara muku in kuka butulce min kuma zan tantana muku kodan to suka ce gode wa Allah ta'ala a bisa ni'iman da wa dan adam yana dawwamar da ni'iman sannan kuma yana ƙara yana ƙara ni'ima to gushewar ni'ima masifa ne don Allah maka wata baiwa ko ta ni'ima sai ta gushe to gara ma wanda da san can ma ba a masa wannan abu kama ce da mutum maudaci ne sai ya zama wani fakiri miskini to wanda da can bai taba dandana niman wadatan ba ya fi shi kwanciyar hankali da jin daɗi akan shi da ya dandana daɗi yanzu daɗin ya tafi kamar yadda bahaushe yake cewa rashin sanin daɗi ma daɗi ne in baka san daɗin ba in baka same shi ba hankalin ka bare tashi ba amma in ka san shi in ka rasa shi kuma hankalin ka zai tashi to ina neman tsari daga gushewar ni'imominka min zawali ni'matik wa in ta'uddu ni'matallahi ta tuhsuha in za ku lissafa ni'imomin Allah ba za ku kirga su ba suna da yawa gani ni'ima ne ka nemi tsari Allah ya dawo maka da ganin ka kar wata ranka makance haka nan jin ka ni'ima ne kada wata ran jin ya tafi ka furmance magana ni ne kar wata ran magana ta tafi ka bance da makamancin irin wannan dan tsano da kake ci ka ji abu ka ji daɗin sa wannan mai daɗi ne wannan mai tsami ne wannan abu abun nan mai ɗaci ne shi ma ni ne idan aka ɗauke maka wannan ɗanɗanon to an ɗauke maka babbar ni'ima wa tahawuli afiyatika ya Allah ina neman tsarinka daga juyawan lafiyarka ko kubutarka al'afiya shine kubuta daga dukkan wani musiba ya zama kana lafiyanka kalau kana zaune lafiya sai wannan abun ya kubuce to babbar musiba ne sai ka dawo ba lafiya ko kuma kana cikin tashin hankali kana cikin tsoro da fargaba to ka nemi tsari ka nemi tsarin Allah kar ya juya maka nitsuwan da kake da ita da zaman lafiya ya koma wani abu daban saboda kan an ce mutum yana da ya samu afiya afahu Allah ko mu'afan da duk wata masifa kuma Allah ta'ala ya ɗauke masa to kar ya zama kana cin kwanciyar hankali sai kuma Allah ya ɗauke wannan kamar yadda da duk abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan na tashin hankali labari su muke labari muke ji a ƙasa kaza akwai yaƙi a ƙasa kaza akwai 'yan 'yan ta'adda masu kashe mutane akwai masu kinnabi a hankali abin yana zuwa mana yana zuwa mana har ya zama ruwan dare to kaga wannan gushewan asiya ne gushewan zaman lafiya to muna neman tsari daga wannan Allah ya dawo mana da zaman lafiya Ko ku wa ni nikmatika da kwatsam ni abin nan azabar fuja'a shine abu kutsun babu shiri ya same ka ni'ima kuma azaba ta gaggawa wani lokaci ana zaune kawai sai ka ji kutsun masifa ta sauka yanzu yin garuruwan da ake yaƙi ana zaune ana harkoki kutsun sai a ji an kawo musu wani shikenan yaƙi ya barke kawai shikenan sai hijira sai a kama hijira sai a kama barin gari to kaga wannan kuja'atun ni'ima kenan wato azaban da take zuwa kutsun ba tare da shiri ba to muna neman tsari daga wannan irin wannan azaba kamar yadda maza su nemi tsari daga gare ta sai ce wa jami'i sakatika muna neman tsarinka daga dukkan fushinka ka kare mu daga dukkan abun da za mu ya Allah kai fushi da mu to da haka wannan idan Allah ya fushi da mutum ai ya halaka Allah Allah ta'ala ne fushi da kai to kuma masifa ta sauka maka kenan to sai mutum ya nemi tsari daga dukkan abun da zai sa ubangiji ta ala ya fushi da shi na tsawwa na sabon Allah na abubuwa na cutar da bayin Allah da wasu abubuwa dai wanda Allah baya son su dukkan nemi tsari Allah ya tsare ka daga wani rawahu muslim imam muslim rawaito hadisi to kaga wannan yana daga cikin muhimman addu'o'i اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ما أتي كان أنا أتكن نعمة أبنجي تعالى كان أنا أتكن كبوتا دكون تيران هنكلي باب وتمزيفة الله أنا يردادك sai kuma duk wani abu ta kushe ta ba masifan da tafi wannan sai ka roki Allah ta'ala ya dawo maka da wannan wa an zaid bin arqam radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والحرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رواه مسلم ما مسلم رويت ولا حديث شيء وزيد بن أرقم زيد بن أرقم رضي الله عنه ألا يدرش قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سوى كسنتي يقول ينا تيوم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل يا الله إنا رقمك من العجز دقا جيا والكسل دقا كسل wato ina roƙonka ka kare ni daga in kasa yin abu na alkhairi wal kasari ko kasala ta shige ni wal bukhli da rowa wal harami da tsufa kutu kutu wa azabil qabri da kuma ina neman tsarin ka daga azaban kabari sai ta Allahumma ati nafsi taqwaha ya Allah ka bawa raina tsoron Allahnka wa zakkiha ka tsarkake raina anta khairu man zakka kane fiye mai tsarkake rai anta waliyuha kane majidin talan wa maulaha jagoran Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa ya Allah ina neman tsarin ka daga ilimi wanda bai da amfani wa min qalbin la yakhsha da zuciya wanda ba ta da kankan da kai ba ta tsoron Allah wa min nafsin la tashba ina neman tsarin ka daga rai wanda baya koshi wa min da'awati la yustajabu laha da kuma addu'a wanda ba an samu wannan addu'a ta tattaro abubuwa da yawa mun yi makamanciyar ta ba na farko neman tsari daga al'ajab shine gajiyawa ka tinkarin abu sai ka kasa shine al'ajab kenan ka kasa yi ko dai ka kasa farawa ma gashi kai kai abun ma ka fara shi ya gagare kuma ka tashi kana kokarin ka ko kuma ka fara ka kasa karisa wannan aibi ne a rayuwa shine al'ajab ya kamata duk abun da ka tinkara yiwu kawai duk abun da ka tinkara ka ga yana yiwa ko daki kace zaka daga in ka ciccigo kai ka ji ka dago shi ka yi sama da shi ka ajiye shi to kaga wannan shine nasara amma duk abin da ka fara bai duk abin da ka fara ka kasa to masifa ta same ka a rayuwa wannan babban aibi ne to idan kasa kasawan da yi wani ibtila'i ne gabanka ne ba su da ƙarfi ko ƙwaƙwalwanka ne take da rauni ko wani abu to abun a tausaya maka ne don akwai wanda za ka ga wasu haka Allah ya yi su ba su da himma suna da rauni ba su da ƙarfi lokacin da za su yi to ba za su iya ba kawai wannan abin tausayi ne masifa ne ya zo hadisi al-mu'min al-qawi khairun min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khair mu'mini mai ƙarfi ya fi mu'mini mara ƙarfi mai rauni wato mu'mini mai himma ya fi mu'mini mara himma daraja amma kowa dai akwai alheri a tare da shi har mara himma ko kuma ya zama za ka iya ƙarisawa amma shaidan sai ya hana ka ƙarisawa ga shi za ka iya gamawa amma shaidan sai kawai ya sa maka wani tunani da wani hayaniya sai hankalin kai tafi wani riba ka ƙarisawa to idan ya zamana irin wannan ne to shi kuma aibi ne da za ka yi aikin za ka iya amma kai da kanka ne ka sawa kanka ba za ka iya ƙarisawa ba to wannan matsala daga wajen ka ba za a ji tausayin ka ba sai dai a maka fada abu tayyib al-mutanabbi wa lam ara fi uyubin nas aiban ka naqsi al-qadirina ala tamam ban taba gani wani aibi a ayyukan mutane ba wato kamar wanda zai iya yin abu sai ya kasa abu mutum zai iya kuma sai ya kasa ban taba ganin aibi kamar wannan so da haka ka zama mai himma wani ya zama abu yi abu kaza himma ce kawai kai ko ka bari lokacin kai na ta tafiya wal kasal da neman tsari daga kasala kasala kuwa shine baka tinkari abu ba ma kwata kwata kana nan kana bacci ko kana hira ko kana kwance wannan shi ake cewa kasala da ka tinkari abun da zai yi amma baka tinkara ba ma kasala ta hana ka wannan shi ake cewa rago kenan ba ya zama jarumi ba ya zama wani abu a rayuwa saboda kanka ya kamata ka zama jarumi ba rago ba walbukuli da rowa shi ma rowa kaskanci ne shi ma rowa rashin jarunta ne kyauta jarunta ne in ka gama ce yana bayarwa to a jarumi ke na cikin al'umma amma ya zama marowaci to wannan rabo kenan a cikin mutane ba zai iya bada abun hannunsa ba zai iya taimakon wani ba wannan shi ake cewa rabo kuma shi rawan cuta ne a zuciya cuta ne wani koya ba zai iya wani ciwo ne a zuciya shaidan ya ne yake ana ji daga abin da ya kamata ya yi sai ga yana ta ɗaukar kaskanci a cikin al'umma saboda rowansa amma ko ba zai iya kyautan ba dai a tafi hakan dai har ya ƙare ne a haka ga wancan kuma yana jarunta yana yin yana yin alheri daidai gwargwadon abin da Allah ya kore masa sai ga yana da mutunci da ɗaukaka a cikin al'umma amma wancan kuma ya kasa koyi da bayin Allah waɗanda suke da irin wannan jarunta wa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha lirrijali falahu ko ka zama irin wani ba kai koyi da shi zaka rabbanta to rawa akwai kaskanci a cikin wal haram da kuma tsufa walharam da tsufa amma tsufa ba na shekaru ake nufi ba tsufa na na na tabarbarewan gabai eh da zaka kai shekara ɗari, amma gabanka da karfin su daidai gwargwado kwakwalwanka tana nan tana aiki ai ba wani matsala a ciki kana ibadanka kana tafiyar da rayuwanka babu wani rauni a ciki ba ni matsala amma abin tsufan da ake nufi a nan shine rogobewan jiki da kwakwalwa rogobewan jiki da kwakwalwa to wannan ka nemi tsari daga wannan wannan kuma yakan iya da wani daga shekara sittin da biyar ma zuwa saba'in ya fara wannan rogobewan wani tamanin wani casa'in wani ɗari haka shine sai ka ji gabanka sun yi rauni yadda ba za ka iya yin komai ba ka ji hankalinka yana baya baya fahimtanka tana baya abinda da za ka fahimce shi take yanzu ina sai ka ji ka fara mantuwa abu kaɗan ka manta shi da an gaya maka abu an jima an dawo ka manta to irin wannan irin wannan tsofan magana ta zo ta gagara tun kana magana har ka kasa yin magana to irin wannan ne mutum zai nemi tsari daga irin wannan wato neman tsari daga haram wato irin matsalolin tsufa ba wani neman tsari daga yawan shekaru ba ne ko kaɗan ba su da alaƙa wa za ka iya karumi tsari daga matsalolin tsufa kuma da maka tsufan kai shekara ɗari ko ɗari da ashirin amma ‘ya'yanka ba su fi ka hankali ba ba su fi ka hanyar nesa ba wani abun da su yi sai sun zo sun nemi shawaran da jikokinka in sun shiga matsaloli da kai za su zo su gaya wa ka ba su mafita za ga wannan tsufa ana son ta ne an gaya ma abu za ka riƙe in an zo yin mitin za ka iya zama ciyaman na mitin ɗin ma ba ka ciyaman shi saboda haka in an je an daka za ka ce kai ba kaza ba ne kaza ne kana ana mitin ɗin kana gyara mutu kana gyara mutuwar a gaban to ga wannan tsufa ba mai tsoron ta ne amma ya zama kawai duk abin da ake baka sani ba ko kana nan baka san ma me aka yi ba ba sai an shawarce ka za a yi abu ba harkokin gidanka ne amma ba a shawartan ka saboda ka riga ka tsufa to irin wannan tsufan ne ba a so wa azabil qabri ina neman tsari daga azaban kabari Allah ya tsare mu daga azaban kabari mun yi wannan da yawa a baya sai ta lamma ati nafsi taqwa ya Allah ka ba wa raina tsoron Allah na wato Allah ka sa ya zama ina da tsoron rai ina da tsoron Allah a zuciya zuciyata Allah sama ce attaqwa ha huna attaqwa ha huna tsoron Allah a anan yake tsoron Allah a anan yake bishiru ila sadrihi salasa marat ina nuni a zuciyarsa sau a kirjinsa kai so tsoron Allah zuci shine tsoro don za ga wani a zahirinsa kawai mai tsoron Allah amma zuciyarsa ba tsoro. irin wannan riya ne kawai da nuna cewa shi mutumin kirki ne amma a zuciyarsa ba mutumin kirki ne so da haka manzo ana neman Allah ya bashi tsoron Allah na zuci Allahumma ati nafsi taqwaha ya Allah ka bani tsoron Allah na zuci wa zakkiha Allah ka tsarkake min raina anta khairu man zakkaka ne fa mai tsarkake wato ya tsarkake maka ranka daga dauda daga ƙazanta na zunubai da son zuciya ya zama ran alkhairi ne a cike da shi da son alkhairi zuciyanka tana cike da alkhairi da son alkhairi kamar ne ce kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha Allah ya ce duk wanda ya tsarkake ransa to ya rabbanta wanda ya dauta ransa kuma ya tabi wa nafsin wa ma sawaha Allah ya rantsa da rai ne yace to wanda ya tsarkake ransa wannan ya rabbanta duniya da lahira wanda ya dauta tsaran da kazanta na sabon Allah da shirka da munafurci da hasada to wannan kuma ya tabi to ka zama mai tsarkakakken rai anta waliyuha Allah kane majibincin ran wa maulaha kane shugaban ran kai kake jagoranta mai saboda haka ka kubutar min da raina ka kare ni daga dukkan shari to sai Allah ma inna uzbika min ilmin la yanfa ya Allah ina neman tsarin ka daga ilimin da bai da amfani a sai akwai ilimin da bai da amfani akwai kuma ilimi wanda yake da amfani akwai addu'a alama in ya tsaluka ilman nafi'an ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani wannan kuma a'udhu bika min ilmin la yanfa ina neman tsarin ka daga ilimi mara amfani ilimi amfani shine ilimin da yake ƙara tsoron Allah wanda zai amfane ka a addininka da duniyarka ka amfane ka a duniya da lahira kai ma ka amfani wani da shi ka ci ribansa wani ma ya ci riban wannan ilimin ya zama ilimi mai albarka kenan ilimi mai amfani to ilimi mara amfani kuma shine ilimin da ba a aiki da shi ilimin da ba ya ƙara tsoron Allah wanda ba zai amfane ka a duniya ba ba zai amfane ka a lahira ba ba zai amfani wani ba ilimin da kana da shi kuma ƙara nisantan ubangiji ta ala kake yi wannan ilimin ba da amfani musamman ilimin addini in babu aiki to ba da amfani mal ilmu illa al'amalu bihi abin da ke sai shine aiki da shi in kuma ilimin zamani ka karanta ilimi na boko kenan mara amfani ne wanda ba ilimin sana'a ba ba wai eh, za ka je ka yi aiki da shi a biya ka ba kaga za ka yi aiki da shi a biya ka yana da amfani sannan ilimin da bai zai ƙara maka basira ba don in zai ƙara maka basira da kwakwalwa da sani ya kamata da hangen nesa da sauƙaƙe rayuwa sai ya amfani ka ko da ka yi aiki da shi ba ko ba ka aikin gwamnati ko wani kamfani amma ce ilimi ne ka karance shi shi bai kara maka hankali ba bai gyara maka tunaninka ba bai baka wayewa ba bai amfane ka ba bai amfani yan uwanka ba ka kaga wannan ka sha wahalan banza kawai ka sha wahalan banza da yunwa lokacin da kake neman sa to ka ilimi mai amfani ko da na duniyan ne akwai mai albarka wanda yake amfanin al'umma da amfani mai shi wa min qalbi la yakhsha ya Allah ina tsoronka daga zuciya wanda ba ta da tawabu ba ta kankan da kai ga Allah al-khushu' shine at-tabarru' lillahi azza wa jalla kankan da kai ga Allah ke yake fassara shi da tsoron Allah kawai don akwai tsoron Allah a ciki to ina neman tsarin ka daga zuciyar da ba ta tsoron Allah ba ta kankan da kai zuwa ga Allah ba ta miƙa wuya zuwa ga ubangiji ta ita ce kekashishiyar zuciya kenan wanda ta bushe wanda alkhairi ba ya shiganta in an ce ta yi mai kyau ba za yi ba ta bar mai kyau ba za bari ba wanda akwai mummunan kulli a cikinta akwai munafurci ko shirka ko kafurci ko hasada da sauransu da kiyashi da mugunta a ciki to zuciyar da ba ta tsoron Allah kenan to ka nemi tsari daga wannan zuciya ka roƙi Allah ya baka zuciya mai tsoron Allah mai tawazu'u zuciya mai son Allah da manzala ta sama da addini da bayin Allah na gari wa min nafsin la tashba ya Allah ina roƙonka tsari daga rai wanda baya koshi rai wanda baya koshi rai da baya koshi shine rai mai kwadayi mai hadama mai kwadayi mai mai hadama shine wanda baya koshi mai dogon buri wani za a gan shi ga kwadayi na abun duniya su shi na son ya samu kaza duk hankalin sai tashi akan abu sannan ga hadama kuma idan zai amfani da abun ya wuce gona da iri in abinci ne ko menene zai wuce gona da iri sannan ga dogon buri ya burin abu da rayuwarsa ma ba za ta kai wannan wajen ba to ga wannan nafsul la tashba duk abun da ya samu ba zai ji ya gamsu ba ba zai gamsu da abun da Allah ya baki ba to ka nemi tsari daga wannan ran ka roƙi Allah ta'ala ya baka ran da yake koshi da ɗan kaɗan mai wadatar zuci kana'a kenan warba bima qasama Allah laka ta kuma nan. Mun zama sama ce ka yarda da abin da Allah ya riba ya baka zaka zama mafi wadatar mutane dan abin da ka samu ya ishe ka wani ma bai samu kaman naka ba shi wani bai samu kaman naka in abinci ne abincin mutum ɗaya yana isan mutum biyu har mutum hukuma idan idan manya-manyan mara ne ko in maran babba ne manya-manyan fiye to ga abincin da ka saba ci ka koshi sai ka samu rabin wannan gada me zai daga maka hankali in ka ci wannan za ka koshi sosai sai yau ka samu rabinsa ga Allah na nabi in dai ka ci rabin nan da zai ishe ka ba ai ya tafiyar maka dai da zafin yunwa da radadin yunwa to amma matsalan shine kana kwatsayin gaba kana da zari to wannan abincin sai bai zai ishe ka ba abincin da zaka cika koshi sai kai bako in kun ci kuju biyu ya ishe ku amma saboda kwaɗayi da zari sai kaga bakon nan zai shiga ka, zai takura maka yanzu in kun cinye abincin nan kai baka koshi ba shi ma bai koshi ba ka dinga kaddara wannan kawai nan sai zai maka damuwa kawai ka dinga ci baka koshi amma in ka kaddara kaɗan ɗin ya ishe ka me matsalan a ciki ta ni ba dan abin da kake da shi na jari daidai gurgudu yana rufa maka asiri sai kai gamsu da wannan kawai ya ishe ka in Allah ba ka kariya ka gafi in bai bar ma dai hankali ka ba zai tashi ba haka nan kayan da kake sawa in ka duba wani baya bai da adadin kayan da kake da shi takalmin ka wani bai da shi hula wani bai da kaman wannan to kaga Allah ne ba ka sai ka duba na kasa da kai sai ka gode wa Allah انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تذروا نعمة الله عليكم قلوبنا قتل قوبنا سمرا don shi zai sa ba za ku raina neman da Allah ya muku to amma za ka ga wani da yawa daga cikin masu neman duniya za ka ga suna da nufusun ne la tashba ba sa koshi rayukansu ba sa koshi duk abin da ya samu bai ishe shi ba duk abin da ya samu shi gaba yake hari gaba kawai so baya gani ma Allah ya masa wata nima to wannan har ya mutu ba zai cimma burin sa ba kuwa har ya mutu wa man nafsu ma damat tushashatu nafsi wa man mar'u ma damat tushashatu nafsi bi mudrika aqrabi al-qulubi wa ardi matikar akwai dan wanjiran ka ba ka iya cimma burin ka kuma ba ka takaita ba saboda haka ka samu nafsun tashba rai mai koshi dan kadan idan yunwa ta addabe ka ta addabe ka in ka ci dibino kwaya uku ka sha ruwa za ka ji ka koshi haka ya kamata ka nuna in ka samu ɗan abinci ko loma uku kai za ka ji ya ishe ka ya kafin ne adama da kaimatun yuqim na sulbahu haka manzo za ya ce dan adam ƴan lomomi in kaɗan su ishe shi wanda za su da za su tsayar masa da tsozon kar ya koshi kaga je bayan kana la mahalata wa sulsul li wa li shirabi wa sulsul li nafasi in ya zama dole sai ka wuce haka to kare ba cikin uku kashi dai abinci dai ruwa ɗaya numfashi shikenan amma ka zo ka take cikin ka gaba dai da abinci me kai kenan banda kasala me zai bar maka da wani. ya toshe maka kwakwalwanka ka zama baka da tunani baka da basira saboda yawancin cin abinci wanda yake an ce kowa da girman tankin sa ko akwai masu manyan tankuna kamar tifofi ko tirela <laughs> to ya zama dole ya kawo tilo ma uku sai ka dan ka raba cikin uku kashi ɗaya ne kawai abinci kashi biyu ba abinci bane cikin in ka saba wa kanka haka kana ci kaɗan kaɗan yana isan ka kenan ka saba ko ɗan kaɗan ɗin ka ci baka da matsala amma in ka saba lodi ka tura ka tusa ka haɗa wannan ka yaɓa da wannan sai ka take cikin ka fal to dole ne baka samu ka take cikin ba sai kaga ka shiga ka shiga damuwa kuma to ko kuma da Allah ke jaraban su ma da rashin koshin wani yunwa ne wani kuma ƙarya ne shedan ne yake masa ƙarya ai wani cuta ne sauri. ciwo ne na mutum ita ci ba koshi wani kuma shedan ne kawai zai dinga ce masa baka koshi ba fa ita turawa baka koshi ba fa har ya je ya halaka ka domin yawancin abinci yana halaka mutum salatun hunna muhlikatul anami ودائية الصحيح إلى استقام دوام مدامة ودوام وطعي ودخال الطعام إلى أبوك إنا هلك هذا متم شنو ده كم أبونتي in kai lafiyayye ne ma za ka zama mara lafiya ka ci abinci bai narke ba ka sake ci bai narke ba ka sake ci da yawan shan giya yana halakar da mutum da iyali to saboda haka dole ne ita rayuwar duniya ma takaitawa ne gaba ɗayanta kar ka zama kana da ran da ba shi dan kaɗan ɗin ya isa kawai komi ka kaddara wa kanka dan kaɗan kaɗan in bacci ne daidai gurgudu idan hutu ne dan kaɗan in cin abinci ne dan kaɗan in saduwa da iyali ne daidai komi kaɗan kaɗan nan ka saba a kanka haka to baka da matsala amma in ka saba komi kana obawo ko kana obaloni kai komi naka mai yawa ne to da fa rasa mai yawan kuma sai ka shiga damuwa sai ka shiga matsala shine nafsul la tashbahu rai da baya kare karimi Allah ya tsare ka daga wani to haka na abin da ya shafi harkan arziki ka samu dan daidai gurgudo rufin asiri sai kaga kawai kai bai ishe ka ba kai kan kana cikin wahala sai ka kaddara wa kanka wahala kana tsoron kashewa har ka je ka shiga cikin damuwa wani ya ganka ma ya dauka baka da shi kuma alhalin Allah ya maka ni'ima to kaga duka rashin tsari rashin tsara rayuwa sannan kuma ɗaukan wani jin daɗin duniya kamar shine jin daɗi kawai wurin wani abuwa na zahiri to suna sa mutum ya samu nafsul ta tashba ran da ba ƙoshi sai ka ɗauka ci da sha da sutura kawai shine jin daɗi to sai Allah ya jarrabe ka da cin abinci da yin sutura sai zama kullum kai abin da kake bauta kenan abun cikinka da suturanka kawai ko da mota ko da gida ka sayi wannan ka sake wannan bai maka ba ka canja wannan shikenan ka zama abdul dinari wa abdul dirham kana bauta kuɗi ga wani ka nema ka abu ne amma in ka ɗauka cewa nitsuwa shine jin daɗin rayuwa nitsuwa a ranka da kwanciyar hankali shine jin daɗin rayuwa to za ka taƙaita dan daidai gurgudo ko za ka yi in ka samu ka yi a wadace shi ba baka samu ma abin da ka samu ya ishe ka saboda ai nitsuwa ake bukata da kwanciyar hankali shine jin daɗin rayuwa ko to dan kaɗan din ma kana iya nitsuwa da shi kana iya kuma samun kwanciyar hankali da shi amma in ba ka mai yawan ma ba za ka samu nitsuwa da kwanciyar hankali ba shi kana cin daɗi amma kuma a cikin wahala kake a zagi a baji wa min nafsillah tashba wa min da'wati la yustajabu laha ya Allah ina neman tsarin ka daga addu'an da ba a amsawa kai tin addu'a ba a amsa maka kai tai ba a amsa maka ba wannan babbar masifa ce ba da an abu ya ya kulle maka kai me ina zaka je addu'a za ka yi duk abin da ya gare ka za ka roƙa wurin Allah sai kai addu'a ba karɓa ba ka sake ba karɓa ba kaga wannan babban masifa ne to ka roƙi Allah ya tsare ka daga wannan ka zama mujabu da'wa in kai addu'a Allah zai karɓa Allah ya baka karama ta amsar addu'a don akwai bayan Allah da Allah ya musu irin wannan karama. kawai su da sun yi addu'a Allah yana karɓa kawai ko ya zama mafi yawan addu'o'inka Allah na karba shikenan ka ji daɗi ka samu ni'ima amma mafi yawan addu'o'inka Allah ba a karba a ɗari casa'in ba a karba to kana cikin masifa babba babba ya kamata a kashi ɗari kashi casa'in addu'o'inka karɓaɓɓu ne goma ne wanda ba a samu ba a biya maka bukatanka ba saboda hikima ta ubangiji subhanahu wataala ka karo mini ka roki Allah ta ya tsare ka daga addu'an da ba a karba kai kai kai yanzu wasu su sun fidda tamani ma Allah zai amsa musu addu'a sai dai suje je su kai wa malamai kawai ko wasu yan tsubu har ka je ka shiga bokaye kai gani rage kai in kai ma Allah bai zai amsa ba cikin ka je kana sai dai ka roki mutane su maka addu'a ba laifi ka roki mutane su taimaka maka da addu'a ba laifi bane amma kai ma ka kaddara in kai addu'an Allah zai karba in kuma kana ganin kirkin ka bai kai Allah karbi addu'an ba to ka gyara halayenka ka ji tsoron Allah ko ni abu da kake na sabon Allah wanda kake gani shi zai hana amsa addu'an ka to sai ka daina sabon Allah ka gyara halayenka kai ma zama in ka daga hannu Allah zai amsa kuma wasu ba sa gudawa ne mawa shi kawai ya kaddara wa kansa kawai to shi yanzu ya Allah zai amsa addu'an ka gara dai wani ya taimaka mini da addu'a ah, to ka mai da kanka ba ya Allah yana amsa addu'a yujibu da'wata da'i idza da'a yujibu da'wata da'i idza da'an Allah yana amsa abun nan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wannan shine asali in kai addu'a a amsa ba wai in kai addu'a kar a amsa shine asali kadan ne za a amsa maka ba asali shine a amsa maka don shi shedan ma ya roki Allah Allah ya amsa masa ya ce Allah ya ta masa zuwa ƙarshen duniya kar a karbi ransa Allah ya ce na amsa maka to tunda Allah ya amsa wa shedan addu'a kai kai shedan jin gabi ne shedan ne da zai gagara da Allah zai ki amsa maka da zai ki amsa maka to amma ka gyara halayenka kuma ka daina kaddara addu'anka ba ta karbuwa in ka kaddara wannan to Allah bai zai karba ba da'awtu da'awtu walan yustajab li ko kuma kana shakka Allah zai ansa maka ko bai zai ansa maka ba nan ma ka saba kaidan addu'a shine qudullaha wa antum muqinuna bil hijab roƙi Allah kuna masu yaƙini kaga abubuwan da zai sa ba za a amsa maka addu'a ba akwai shakka kai addu'a ma kana shakka an karba ko ba karba ba sai Allah ya ki amsa maka ko kuma kai gaggawa ka ce ni na ta addu'a ba amsa mini ba sai Allah ya ce to tunda kai gaggawa je ka tunda sauri kake yi kaje wani ya amsa maka bai zai amsa maka ba haka manzon sama yi so da haka akwai abin nan akwai ka'idodin da in ka bi su ka kaddara kawai Allah ya amsa maka addu'ar ka. حديث نقوى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك قاسمت وإليك هاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وزاد بعض الرواة ولا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه وقال اذا مسلم سكروي تولنا حديث وعن ابن عباس ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الا يددسوا anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu manzo sun ya kasance yana faɗa a cikin addu'o'insa yana cewa Allahumma laka aslamtu ya Allah gare ka na miƙa wuya shine ma'anar laka aslamtu wa bika amantu da kai ne imani wa alaika tawakkaltu kuma a gare ka na dogara wa ilayka anabtu zuwa gare ka na kuke komawa wa bika khasamtu da sababinka nake faɗa da abokanin gaba wato kafirai da suke yaƙi da suke yakan musulunci Wai dai ka ilayka hakamtu zuwa gare ka nake kai hukunci na ina kai hukunci na zuwa ga alqur'ani da sunna faghfir li ka gafarta min ma qaddamtu abunda na gabatar na laifuka wa ma akartu da abunda na dinkirta wa ma asarartu da abunda na sirranta wa ma alantu da abunda na bayyana Allah ka gafarta min antal muqaddim kane mai gabatar da wanda kaga dama ka dauka kashi wa anta al-mu'akhiru kane mai jinkirta wanda kaga dama ka kaskantar da shi la ilaha illa anta babu an bauta da gaskiya sai kai zada babu ruwa wani masu ruwa suka kara da wala haula wala quwwata illa billah babu dabara ga kaucewa sabon Allah ko wani abu na masifa sai da taimakon Allah wala quwwata babu karfi wajen yin Allah da'a ko ja wani abu mai amfani illa billahi sai da taimakon Allah muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi wato wannan addu'an farkonta kaman yabon ubangiji ne ta'ala zaka yi tawassuli da ayyukanka ne kace Allahumma laka aslamtu ya Allah gare ka na mika wuya wato na musulunta saboda kai wa bika amantu da kai na imani na yi imani da kai wa alayka tawakkaltu da kai na dogara wa ilayka anabtu zuwa gare ka na koma A zuwa ƙarshe wato ya Allah ina tawakkali da musulunci na na musulunta don kai shine na miƙa wuya don kai ina tausayi da imani na da kai ne imani ina tausayi da tawakkali na na dogara a gare ka sannan ina tausayi da komawa da nake zuwa gare ka da kuma faɗa da nake da kafurai abokanin gaba saboda addinin ka da kuma hukuncin da nake da littafin ka da sunnar manzon Allah ta sama ina tausayi da wannan fagakir lima ma qaddantu ka gafarta min abin da na gabata, da sababin man da abin da na jinkirta har zuwa gare kaga tausayi ne da ayyukan da kake yi na gari kama ku duba larabci Allahumma laka aslam aslamtu laka a gare ka kawai na mika wuya kai na mika wuya duk inda ka jani ka jani sai sai tu din ya ta'addi da laka sai kuma ka ce wa bika amantu da kai na imani kawai ban imani da kowa ba sai da kai an gabatar da ma ta ce ba a ce wa amantu bika sai aka ce wa bika da za a ce wa laka amantu sai ma nan ta canja in ka ce wa laka amantu kai na gaskanta wa bika amantu kuma da kai ne na imani imani ya tabbata a zuciya na babu bauta da gaskiya sai da sannan wa alayka tawakkaltu a gare ka na dogara shi kuma da ala tawakkaltu alayka kenan sai ka ce tawakkaltu zaka ko tawakkaltu bika wanda kai ka baka iya larabci ne wa alayka tawakkaltu da kai kace ne na dogara shi sai ka gabatar da alayka din ba a ce tawakkaltu alayka ba wa ala llahi falyatawakkalul mu'minun mu'mini dogara ga Allah kawai karka dogara da wani sai kuma ilaika anabtu anabtun kuma ai ta'adda da ila ilaika anabtu ba a ce bika anabtu ko laka anabtu ko alaika anabtu ba ilaika anabtu zuwa gare ka nake komawa kai kadai anaba wattabi sabila man anaba ilayya anaba ya koma zuwa ga Allah ya ce aka fa'ida to da aka zuwa gare ka nake komawa وبك خاتمت أي بسببك خاتمت العدو ناي ركتي دا أبوكانين غابم نا الدين وانا بازا صن الدين وبك دا سببك saboda kai kace a yi riko da addini a kare addini sannan wa ilaika hakamtu zuwa gare ka ne yake kai hukunci na ma'ana na hukunci da alqur'ani da sunnar annabinka wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima to bayan duka wannan sai yace ka gafarta min abin da na gabatar da abin da laifin da nayi a da da wannan ma zan yanzu Allah ka gafarta min wa ma asaranta wa ma ananta laifin da nayi asaranta da wannan ne a bayyane don duka kowa yana da irin wannan laifuffuka na koyi da na bayyane to sai ka ce antal muqaddim wa antal muakhir kai ne mai gabatar da bayinka ka dauka ka wasu wa antal muakhir kai ne mai jinkirtar da bayinka ka kaskantar da wasu la ilaha illa anta ba bauta da gaskiya sai wato kana ɗaukaka sha'anin wasu wasu ko kana kaskantar da su shine ma'anar qul illahumma malikal mulki tuti mulka man tasha'u wa tanzi'u mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadika alkhayr wa innaka ala kulli shay'in qadir Allah kana ɗaukaka wanda kaga dama ka kaskantar da wanda kaga dama ka ba wanda kaga dama mulki ka karbe daga wanda kaga dama dukkan alkhairai suna gare ka ya Allah sai aka ce la ilaha illa anta wan bauta da gaskiya sai kaɗai kai kaɗai ne abun bauta wannan addu'a ce da tauhidi a cikin ta a wata riwaya wala haula wala quwwata illa billah wala haula babu dabara ko wani juyawa daga barin sabon Allah ko daga barin wani bala'i ka kauce bai same ka ba wala ta babu wani karfi na yin da'a ko kuma karfi na jawo wani arziki ko abu mai amfani illa billahi sai ya hadu da taimakon Allah in Allah ya taimake ka sai ka ga baka saba wa Allah ba ka kauce idan Allah ya taimake ka sai ka kana kan da'a wa Allah subhanahu wataala baka saba wa Allah masifa in ta tinkaro ka ba dabaran ka ne ko wayon ka ba taimakon Allah ne zai saka kauce mata in bai taimake ka ba sai ka faɗa duk kokarin ka kuma إذا لم يكن معون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده idan Allah bai taimake ka ba kokarin naka shine zai jefa ka cikin halaka ba za ka iya kaiwa ba liqayatul lahi khairun min mudha'afatin min ad-duru'i wa min alin min al-qudami wato taimakon Allah bi ka ka sulke rigan yaki ko ka je ka buya a bayan dutse in ana rigan karfe ya fi ka sa rigan karfe ana yaki ko ka buya a bayan dutse wajen ka kauce wa kibiya to in Allah ya taimake ka ya kare ka to duk ya fi wannan tsayuwa a bayan dutse ko ka sa rigan rigan karfe don ka kare kanka taimakon Allah kawai sai ka ga abu yana kauce maka bare mai ka to baka da wani dabara ko karfi sai da taimakon Allah shine ma'anar la hawla wala quwwata in ka ga mutumin kirki Allah ne ya taimake shi in ka ga mai arziki ba dabarar sa ba ba karfin sa ba Allah ne ya taimake shi in ka ga mai ilimi Allah ne ya taimake shi in mutum ya fada cikin talauci baki ko kuma cikin wata musiba to Allah ne ya kauce ma'ana Allah ne ta da shi bai taimake shi bai kare ya kare shi daga wancan musiba sai fada a cikin to da ka duk abin da ka fada a cikin ta to baka samu taimakon Allah bane shi yasa ka fada na masifa ne kai kai ka kauce sai baka kauce amma da Allah ya taimake ka da kai kokarin kaucewa sai ka ka kauce saboda ka duk abin da ya same ka na ni'ima daga Allah ne subhanahu wataala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah hadisi na gaba wa Aisha حديث نقبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبو داود لفظ أبي داود wannan hadisin Abu da Tirmidhi kuma hadisi ne ingantacce wa an Aisha daga Aisha radiyallahu anha Allah ya dade ita annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadahu manzon ya kasance yana yin addu'a bi haula'i kalima da wa'annan kalmomi yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min fitnatin nar ya Allah ina neman tsarin daga fitinar wuta wa azabin nar ina neman tsarin daga azaban wuta wa min ya Allah yana neman tsarinka daga sharrin wadata wal faqari da kuma sharrin talauci Allah ka kare ni daga sharrin fitinan wutar jahannama shine tambayoyi na ba'a da na walakanci wanda masu gadin wutan jahannama suke wa ɗan wuta idan mutum ya je fada cikin wutan jahannama kamar mala'ikun da suke gadi zabaniya aka ta manzo bai zo maka bane kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir to da haka idan aka jefa su ta manzo bai zama ku wani ya kuka shigo wuta mai gargadi bai zo muku wani sai su ce qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzala min shay'in in antum illa fi dalalin kabir to wallahi ya zo sai muka karyata su muka ce Allah bai saukar da komai muka ce suna cikin bata mai girma to irin wayannan tabbayoyi haka ka shiga wutan jahannama ba ba aiko maka da alqur'ani ba ba saukar maka da alkurani ba aiko maka da manzo ba duk an maka wannan to shine jarrabawa wuta kenan in an ce fitnatul qabri kuma shine tambayar munkar da nake tambayoyin da ake a kabar ko kuma ya zama fitinan wuta shine duk aikin da zai kai kai zuwa ga wutar jahannama ka nemi tsari daga aikin da zai kai kai zuwa wutar jahannama saboda haka wa uzu kan fitnatin nari ina neman tsarika daga fitinan wuta shine ayyuka na sabon Allah suke kai mutum wutar jahannama wa azabi nari da kuma azaban wutan ita kanta manzon sama sai ya kaji sabon sai ce ta'awwazu min azabin nari ku nemi tsari daga azaban wuta suka ce a'udhu billahi min na'udhu billahi min azabin nari muna neman tsari daga azaban wuta to sai kuma min sharril ghina ina neman tsari Allah daga sharrin wadata ka san wadata ita ma tana da nata sharri daga cikin sharrin wadata akwai akwai wato abun nan akwai kwaɗayi akan wadatan wanda ya wuce gona da iri ka sa a ranka sai ka yi kuɗi dole dole ka wuce gona da iri wajen damuwa da sai ka yi kuɗi to wannan shi ma sharrin wadata ne duk abin da ka tara ba zai ishe ka ba haka nan tara kuɗi ta hanyar haramun shi ma sharrin wadata ne kai ta tarawa ka nema can ka duk hanyoyin haramun kai babu babu ruwanka kai dai ka samu kawai yaki halal yaki haram to wannan sharrin wadata kenan ko kuma ba za ka iya ciyar da dukiyarka a hanyoyi na alkhairi ba ba za ka iya ba mai haƙƙi haƙƙin sa ba za ga wasu ma mawadatan ne amma azzalumai lebura zai masa aiki ya kasa biya kuma alhali yana shi mawadaci ne mai kuɗi lebura ya masa aiki in haƙƙin wani ya shigo ya sai kayan wani zai cinye ba zai biya ba ya ta jan hankalinsa yayi ta yawo da hankali kai to kaga wannan duka sharrin wadata ne baka ba fi sabilillahi ba baka ba masu haƙi haƙin su ba to Allah ya tsare mu daga sharrin wadata shine kwadayin da ya wuce gona da iri da tara dukiya ta hanyar haram da rashin ba masu haƙi haƙin su da rashin ciyar da ita fi sabilillahi wal fakar da kuma sharrin talauci shi kuma sharrin talauci shine zama baka da haƙuri baka da tsantseni Allah ya jarabe ka da talauci amma ba za ka yi hakuri ba kullum kokawa kai kan ka shiga uku ka lalace Allah ya jarrabe ka kai ta damun kanka baka samu kaza ba baka to wannan damuwan shi yake azabtar da kai da ka yi hakuri din kan masiban da Allah ya dora maka ila in ka samu sauki ka samu baka samu ma dai ka hakurtar da kanka wato rashin hakuri a akan abin da ya shafi abubuwa na talauci din shi ma sharrin talauci ne sannan da rashin tsantseni shine ka iya cin haramun saboda baka da shi ka wasu sai su fake da talauci Tun da talauci ya addabe shi shi ko haramun din ma zai nema kawai a sai ɗauka wai kamar lalura ne ko ba wata lalura to kaga wannan talauci ya gama da kai kenan ka kai faɗa cikin shirin talauci mutum ya dinga yin abubuwa har ya je zudda mutuncinsa saboda me saboda sharrin talauci maimakon ka kame mutuncinka duk da talaucin da Allah ya dora ma in ka kare mutuncinka shikenan kai halal za ka ci ba za ka je ka kaskantar da kanka wajen roƙo ko wani abu ba shikenan ka kubuta daga sharrin talauci amma in ka biye wa talauci to zai je zubar maka da mutunci ne kaskantar da kai sai ka zama baka da mutunci a cikin al'umma sai zama kowa yana kyamanka kowa baya son harka da kai saboda ka addabi kowa Allah ya jarabe ka da talauci baka yi hakuri da talaucin ba sai zama baka da kima da daraja a wajen mutane amma in kai hakuri to sai zama kana da kima a cikin mutane hadisi na gaba وعن زياد bin عقالة بن إلاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال wato daga cikin shirin wadata da talauci ubangiji ta laga mana suratul fajr yace fa amma al-insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahad dan adam in Allah ya bashi wadata ya bashi ni'ima ya daraja shi to sai dinga alfahari da wannan a ah, muka mun shakuna mukan Allah ya taimake mu ya dinga alfahari wa shi mawadaci ne mu yanzu ba mu da matsala yi sai ki dinga ji da kansa yana walakanta mutane da wani ya da sharrin wadata sharrin wadata in Allah ya jarabe daga ba abun ya kare sai a dinga tina masa abubuwan da yake fada dama ka cika alfahari ka cika walakanta mutane da sauransu idan kuma Allah ya jarabe shi da talauci da shi sai dinga cewa shi ga Allah walakanta shi sai dinga kai karan Allah shi Allah ya walakanta shi Allah ya jarrabe shi yayi wa duk inda ya zauna yana kai karan Allah to kaga ya samu matsala kenan aka zai kare cikin damuwa da da tashin hankali da kokawa maimakon yayi hakuri ko Allah zai canja masa ba zai yi wannan ba to haka dan adam yake to Allah ya kiyamu daga sharrin talauci da sharrin wadata wannan hadisin hadisin rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan hadisi ne ingantacce yace wa an ziyad ibn ilaqa daga ziyad ibn ilaqa an ammi daga babansa wa huwa qutbatu bin malik shine qutbatu dan malik radiyallahu anhu Allah da shi kale shi kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu manzon sama ya kasance yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min munkiratil akhlaq min munkaratil akhlaq afwan ya Allah ina neman tsarin ka min munkaratil akhlaq daga munanan dabi'u wanda ake yi shari'a take inkarin su hankali yake inkarin su wal amali da munanan ayyuka wal ahwa'i da munanan son zuciya ya Allah ka kare ni daga gare su munanan dabi'u sune dabi'un da shari'a ta kushe su kuma hankali ya kushe su mummunan dabi'a kaman yawan kushi kaman abin nan ashar da alfasha da rowa da sauransu abubuwan da dai shari'a ba ta yadda da su ba su ƙarya su ha'inci wanda a hankalce ma hankali ma bai yarda da su ba to ka nemi tsarin Allah daga gare su saboda suna nisanta mutum daga Allah subhanahu wataala wani suna sa mutane ma su kyamace ka walau kunta fazzan qalidal qalbi lan faddu min hawli in ka kasance mai bakakin maganganu mai ashar mai alfasha mai yawan kushi marowaci maha'inci maƙaryaci, dan ta'adda to kai nisa daga Allah ta'ala sannan mutane ma suna nisa da kai mutanen ki ka nemi Allah ya tsare ka daga munanan ɗabi'u ka samu makarimul akhlaq ka min masari su in kana da kyawun ɗabi'u ba za ka wadakanta a duniya ba sannan wal amali da munana ayyuka sune ayyuka na sabon Allah kafurci shirka munafurci da sauransu ka nemi Allah ya tsare ka daga wannan don sun za su nisanta ka daga Allah sannan wal ahawa da kuma son zuciya ka saba wa Allah ga abinda Allah yake so ka wani abu da ga gaskiya nan ka kauce mata son zuciya duk mai bin son zuciyansa batacce ne wanda ya saba wa son zuciyansa shine mutumin kirki wa amma nan, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'a wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa ya hana ransa bin son zuciyansa to aljannar makoma ita ce makomarsa aljanna ita ce makomarsa wato aljanna a ranar lahira to kenan duk mai bin son zuciyarsa shi kuma wutar jahannama ita ce makomarsa zan bace ce so da haka kar ka bi son zuciyarka ka bi abin da Allah ya ce manzala ta zama ya ka bi abin da Qur'ani ya ce ka bi abin da addinin ka yake so kar ka bi son zuciyanka ka saba Allah kar ka bi son zuciyanka ka zalunci mutane idan ka ka kama hanyar wutan jahannama sannan kuma a nan duniya ma za ka kaskanta za ka nisa ga ubangiji ta za kuma mutane za su yi nesa da kai za ka zama mai tsoron Allah mai bin abin da Allah ta'ala yake so ba mai bin abin da ransa yake so ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man malami tambaya na farko yake cewa mutum ma makara bai shafa'i da wuturi ba har alfijir ya fito to amma kafin a yi sallan asubahi zai iya ramawa a wannan lokacin duk da alfijir ya fito bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa yace mutum ne bai yi mai ba bai wuturi ba alfijir ya fito yake to zai iya rama idan jam'i bai zai kubuce masa ba zai iya yin su sai ya samu jam'i in kuma riga an yi jam'i yana iya yin su ya yi sallah asuba idan rana ba za ta fito ba wanda ke cewa malam mutum ne ya yi wa mahaifiyarsa karya a kan cewa ya saki matarsa to shi malam yanzu wannan karyar da ya yi matar ta a akan haka bara a ce ta sauko ba in dai karya ya yi yawa amma in ce mace na saki matana ya faɗi haka to wannan ba ƙarya wani ya saki mata mun fahimta misali kan mahaifiyarsa da ce ka sake ta sai ce ya sake ta to wannan ba ƙarya wani ta sako wanda yake da wata yake kokari amma in wani labari yake bayarwa cewa ya saki matarsa a matsayin labari yake bayarwa to in bai sake ta ba wannan ƙarya yake na fata mun fahimta. ya danganta da yanayin yadda ya faɗi magana in dama ana kana ba shi umarni ya sake ta ne akwai rikici aka ce me yasa ba za ka sake ka saki matar ka sai ya sake ta da wannan ta ba dama da baya zai ce karya ake amma wani abu ne ya faru a can baya sai zai ba da labari cewa ya saki matarsa ina nufin karya yake babu wannan sakin ba wai ana neman sa a yi shi bane ko akwai wata gaba ta yin sa ba to wannan zai zama na ƙarya a matsayin ya yi ƙarya ne saboda haka labari ne ba na ƙarya amma idan ya saka ne a lokacin to kuma saki ne saboda hadisin salatun jidduhunna jiddun wa abduhunna jiddun an nikahu wa salatu wa raja abubuwa guda uku in ka faɗa da wasa ma da wasa ne in da gaske ma da gaske ai in da wasa ma gaskiya ne in da gaske ma da gaske ne shine akwai saki da kome da raja mai da mata ko inci to da haka ya danganta da yadda ya faɗi wato ainihin magana na wanda ke cewa malam wai yin kiran sallah a cikin masallaci bid'a ne a ce bid'a wani sai dai a zamani da yadda ake kiran sallah saboda babu sifika ana fita waje ne a wani abu da ake hawa ana ce masa mina sai a hau wannan abun sai a kira sallah saboda duk makwabta su ji kiran sallah a wajen harawa to amma me hikiman fita waje a kira sallah saboda sautin ya je ko ina inda za a yi a masallaci makwata ba za su ji ba to sai aka samu sifiku yanzu akwai sifika ko sifikun nan suna wajen masallaci mai kuma yana ina yana ciki da inji saboda haka idan ka kira sallah a ciki sautin yana fita waje kaga kamar ka fita waje ne kenan don sifikun a waje suke su kuma suna kaiwa unguwar gaba ɗaya ko makwata gaba ɗaya to babu bambanci da ka fita waje ka kira sallah ko ka kira sallah ne to da ka yanka kira sallah a cikin masallaci ba za a ce kai bidiya ba Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya kansa shine sanya wannan daga cikin daga cikin bidiyoyi amma ba bidiya ba to da ka je ka hau abu na sama mai tudu ka kira sallah a waje don a ji kiran sallah yanzu kuma alhamdulillah an haura da sifika a saman tudu wanda za ta kai sautinka kana cikin masallaci ka kira sallah kuma sautin ya tafi ta inda ake so ya tafi fiye da ma yadda da yake tafiya babu wani bidiya a ciki na wani ke cewa malam <clears throat> ana yin suna ne a masallacin anguwanmu da sallar subahi to ni kuma fahimta ta suna bidi'a ce idan aka zo ana raba abin sunan aka bani sai na ki karba to wani sai ya ce min a na karba ko yara na bawa yafi to shi malam wai hakan gaskiya ne sawabun kala biyu ne shi dai taro na rashin suna bid'a ne babu shi a shari'a ka tara mutane don a rasa suna amma taro na waliman suna wannan ya halaka kuma sahabbai sun yi akwai hadisi akan wannan so da haka idan yayi ne na bina na walima ya yi riba goro ko dibino walima wannan ya halaka ka karba kuma daidai ne amma in yayi ne da niyan raɗin suna to babu inda a cikin littattafan shari'a aka ce a tara mutane don a rasa suna kawai ka sa wa ɗan kaso to kaga wannan shine na na bidiya ne ya danganta da wani aka yi ko da wani niyya aka yi wanda ke cewa malam matar yayana ne ta bani bashin kuɗi ta bani kuɗi naira miliyan ɗaya akan zan yi kasuwanci sai na ce mata duk shekara zan ba ta dubu ɗari uku in an samu riba sosai shin wannan abin da na yi yayi riba ne tsantsan ta riban bankuna duk irin wannan ne saboda haka an kayyade abin da za a ba ta duk shekara yanzu kamar ta ba da aron miliyan ɗaya ne ana biyan ta da miliyan ɗaya da ɗari uku a shekara wannan haramun ne baya halatta na'am wanda ke cewa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa malam da iyayensa baki ɗaya ya ce malam menene hukuncin cin bashin easy buy da ake yi wani tsari ne na bashi wanda za ka karɓa in za ka biya abun da yake kamar dubu casa'in ne kuɗin shi a take sai ka biya a dubu casa'in idan kuma eh, da kaɗan kaɗan za ka biya to za ka biya shi kamar ɗari da goma shin wannan ya matsayinsa a musulunci ah, kala biyu ne idan bai wuta kafi ne shi mai kayan in za in kuɗi a ne zai zai zai sayar maka shi a dubu ɗari amma in bashi ne dubu ɗari da ashirin misali ka dinga biya dubu goma goma wannan ya halatta shi muke cewa bai uta kasis kuma duk malamai sun yi jima'i a kan wani to sai aka kirkiro wani abu sabo yanzu shi ne kayan shi kudin kayansa dubu ɗari ne kudi a hannu shi ko ba zai baka bashi ba sai ka je ka samu wani shi kuma sai zo ya ce to in dai za ka biya ni dubu ɗari da hamsin ai ɗari da ashirin dubu kana biya da dubu goma goma ko dubu ashirin ashirin ba zan siya maka wannan sai ya zo ya siye shi wajen wannan din dubu ashirin kai ne ma kai shi ne sai ya zo ya biya wannan dubu ɗari kai kuma in ka tashi biya ga wanda za ka biya dubu ɗari da ashirin kaga wannan ya baka aron dubu ɗari ne zai karbi dubu ɗari da ashirin wannan riba ne wannan ba halaka amma in ne kayan ne ya halaka don shi kaya baka za ka ba shi kuɗi riba ba zai shigo ba amma wanda ya biya maka kayan dubu ɗari za ka biya shi dubu ɗari da ashirin shi kuɗi ya baka sai kuma za ka biya shi da kuɗi wannan riba ne ta hanyar wayo bai halatta ba